Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau litinin 21 ga watan disambar shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Yayin da a yau Litinin za a fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fadda sabbin sharaɗa akan waɗanda za a ba mahimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. A yau Litinin ake sa ran Majalisar Dattawa da ta wakilan Amurka za su kada kura a kan kudirin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo na dala biliyan ɗari tara. Amurka ta ɗora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya Lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin Iraq akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Tokalin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya zai cewa a Najeriya yayin da ake ci gaba da samun sabani tsakanin al'umma da 'yan sanda tsohon babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya tafa balugu ya yi kira da a samu haɗin kai kamata akwai gibin sadarwa a tsakanin jami'an 'yan sanda da al'umma ba saboda sadarwa tana cikin hulɗa da al'umma su ƙara ƙulla danƙon zumunci kana su taimakawa jami'an 'yan sanda su shawo kan ƙalubalen tsaro a najeriya dangane da ɗaliban makarantar islamiyya da aka ceto a jihar katsina kuwa wasu daga cikinsu sun bayyana yadda lamarin ya faru. Ran kan hanyar anguwar kasan din mun dawo nan gab da mahuta. Sai dai kawai muka gasa sun sama tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu gasu sunan bayan mu masu ne ihan ma duk gas. Kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Sannan kuma za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan Najeriya na kokawa kan matsalar tsaro musamman ma maganar sace ɗaliban makarantar kwana ta kankara. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da a yau Litinin za a fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a faɗin Amurka. Gwamnatin tarayya ta fidda sabbin sharaɗa akan waɗanda za a ba mahimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. Mambobin wani kwamitin mashawarta na hukumar sa ido kan cututtuka masu yaduwa na Amurka su sha uku cikin sha hudu ne suka kada kuri'ar a jiya Lahadi akan amincewa da matakin ba Amurkawa 'yan shekara saba'in da biyar zuwa sama. tare da jami'an da ke muhimman ayyuka muhimmanci wajen ba da rigakafin a zagayen farko Jami'an da ke yin muhimman ayyukan sun hada da 'yan sanda, jami'an kwana-kwana, malaman makaranta, jami'an hukumar tura sakonni da na hukumar sufuri da jami'an da ke aiki a bangaren abinci da noma da sarrafa kayayyaki da kuma na kantunan sai da kayan abinci. Kuri'ar kwamitin mashawartan na zuwa ne yayin da ɗaruruwan motocin ɗaukar kayayyaki suka fara bazuwa a faɗin ƙasar don raba rigakafin da kamfanin magungunan Amurka na Madana da kuma cibiyar lafiya ta ƙasar suka haɗa kusan miliyan shida. A yau Litinin ake sa Majalisar Dattawa da ta wakilan Amurka za su kaɗa kuri'a akan ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus su janyo na dala biliyan ɗari tara, wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kuɗin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci. Matakin kuma na zuwa ne yayin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar, inda Amurka ta samu kusan mutane miliyan 18 da suka kamu da cutar. Ana kuma samun fiye da mutane 200,000 da ke kamuwa da cutar a duk rana. Adadin mace-mace a ƙasar kuma ya zarta 317 a cewar jama'ar Johns Hopkins. A jiya Lahadi ne shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai suka sanar da matakin ba da tallafin kai tsaye na dala ɗari shida ga galibin Amurkawa, tare da yin la'akari da waɗanda kuɗaɗen shigarsa suka haura dala dubu saba'in da biyar a shekara. Amurka ta ɗora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya Lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin Iraq akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Rundunar sojan Iraq ta ce wata ƙungiyar mayaka da aka haramta ta harba rokoki takwas har wani sojan iraq ya jakkata gine-gine da motoci kuma suka lalace ofishin jakadancin amurka a baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa amma harin ya dan yi barna a harabar ofishin an kunna na'urar kariyar makamai masu linzami da aka sanya a ofishin jakadancin don dakila haram an jima kaɗan maryam dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu. A Najeriya yayin da ake ci gaba da samun saɓani tsakanin al'umma da 'yan sanda, tsohon babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Tafa Balugu ya ce bai kamata a sami gibin sadarwa a tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma al'umma ba, kuma ya yi kira da jama'a su taimakawa 'yan sanda wajen gudanar da aikinsu. su. ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana. Tsohon babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Tafa Balugu ya ce gibin sadarwa a tsakanin 'yan sanda da al'umma yana illa ga yanayin tsaro a Najeriya. Tsohon baturen 'yan sandan na Najeriya ya furta hakan ne a hedkwatar 'yan sandan Najeriya da ke unguwar Elele Ibadan. We believe that there should be no communication gap between the police and the community. Tafa Balogun ya ce mun amanar cewa bai kamata akwai gibin sadarwa a tsakanin jami'an 'yan sanda da al'umma ba saboda sadarwa tana cikin hurɗa da al'umma su ƙara ƙulla danƙon zumunci kana su taimakawa jami'an 'yan sanda su shawo kan ƙalubalen tsaro a Najeriya. Mr. Tafa Balogun ya buƙaci a taimakawa rundunar 'yan sandan Najeriya ta yadda za su yi aiki kamar yadda ya kamata a bisa doka. Shi ko gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde wanda ya yi magana ta bakin mataimakin gwamnan jihar Oyo, injiniya Rauf Olaniyan ya jajanta wa rundunar 'yan sandan Najeriya a game da hasarar rayukan jami'anta da dukiyoyi a sakamakon zanga-zangar 'yan SARS ta kyamar 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan fashi da makami. and target is the security of life and property. And we have been doing all the peaceful to make sure the life and property of Ya ce babban abin da suka sanya a gaba shine samar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu. Ya ce mun daɗe muna ƙoƙarin samar da tsaron jama'a domin samun zaman lafiya tsakanin jama'ar. Gwamna Sayi Makinde ya yi kira ga jami'an 'yan sanda da kada su yi ƙasa da gwiwa dalilin rikicin 'yan sas wanda ya jawo hasara ga jama'a farar hula ciki har da jami'an 'yan sandan ko me jama'a za su ce a game da hulɗar jama'a da 'yan sanda sanda a Najeriya. Sunana Gaga Muhammad. Ni a wuri na hulɗar 'yan sanda da kankanin su da jama'a talakawa tana da kyau. Saboda saboda hakika ne gaskiya sun yi kowa kusan ta talaka. To me za ka ce a game da rikicin da an kai wanda ya ja a kone musu ofisoshi har da dukiyoyi har ma a kashe wasu. Rashin fahimta ce don ka san kowa da irin tashi fahimta. Don babu yadda za a yi don a ce don ɗan sanda guda ko biyu ko uku sun samu laifi. A ce 'yan sanda gaba ɗaya musu bugun kaɗanya. Bai dace ba a wurin talakawa Najeriya. To me ya kamata su 'yan sanda su yi domin gyara wannan da hulɗa tsakaninsu da jama'a. dawo su gyara ayyukan su kamar yadda an kasan su suna yi. Sunana Lima shi da Ibrahim. Me za ka ce a game da hulɗa tsakanin 'yan sanda da jama'a? Gaskiya yanzu ba ta hulɗa. Saboda me? Saboda wannan abin na rikicin sasu ɗaya wanda aka dake na lokacin na shi kawo wannan dalili. To me ya kamata a yi domin a inganta hulɗa tsakanin 'yan sanda da jama'a? Gaskiya ya kamata yanzu a yi kokari a samu 'yan sanda na angoyi ne security irin na angoyi ne kamar 'yan sintiri waɗanda suke na angoyi ne duk wanda an mugu ko wanda an wani abu sosai wanda dole ne za su kama umar 'yan sanda za a zo umar su za su kama su kama su kama abu amma haka dai yanzu mutane ta zama yan sanda bai yi ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labarin duniya kashi na biyu likitoci a kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar covid-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar kungiyoyin likitoci da kwararru a fannin magani da likitocin haƙori ne suka rubuta a shafinsu na twitter a yammacin jiya lahadi cewa babu wani mataki da aka ɗauka akan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar watanni takwas da suka gabata Gwamnatin Kenya ta yi watsi da batun lafiya da walwalar jami'an lafiya da kariyarsu a cewar kungiyar ma'aikatan. Babu tanadin inshorar asibiti da wasu tallafe-tallafen ma'aikata. Tabbas wannan ya kawo cika sosai a yakin da ake yi da annobar COVID-19 a kasar da ke fuskantar karancin likitoci. Kasar Kenya ta ba da rahoton samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 349 a jiya Lahadi da mace-mace shida. Abin da ya sa gaba ɗayan adadin da aka samu a kasar yanzu ya kai 94,500 sai kuma mace-mace 1,639 a cewar ma'aikatar lafiyar Kenya. Duk da watsi da kuma tsawatawar da alkalai suka yi, kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump ya ci gaba da kokarin ganin an sauya sakamakon zaben ranar uku ga watan Nuwamba a jiya Lahadi. Yana mai cewa ya shigar da wata sabuwar karar a wata kotun koli. Karar da kwamitin ya shigar ta buƙaci a sauya hukuncin wasu ƙararraki guda uku da kotun kolin jihar Pennsylvania ta yanke da suka danganci kuri'un da aka kada ta akwatin gidan waya Da kuma ba majalisar dokokin Pennsylvania damar zaben wakilan zabanta. Yayin da yiwuwar kotun kolin jihar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi bisa zarge-zarge marasa tushe na magudi bai da tabbas. Hukuncin zai sauya sakamakon. Duk da haka shugaba Biden mai jiran gado ne zai kasance wanda ya lashe zaben ko da an fidda Pennsylvania a lissafin saboda ratar da Biden ya ba Trump a kuri'un da wakilan zaɓe suka kada. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. yayin da aka yi nasarar kubuto da ɗalibai 'yan makarantar islamiyya da suka haura su tamanin a jihar katsina wasu daga cikinsu sun bayyana yadda lamarin ya faru mai magana da yawon 'yan sandan jihar katsina ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce tuni an sa da yaran da iyalansu ga rahoton da wakilin sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana su dai waɗannan mahara sun faro wato annatin nasu ne daga yankin ɓaure cikin ƙaramar hukumar mulki ta fontuwa kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda sp gamba isa ya bayyana mu jiya da misalin karfe tara da rabi mun samu labarin cewa barayi 'yan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa dan ɓaure a ƙaramar hukumar fontuwa da saci mutum kuma suka kora shanu da goma sha lokacin da ta tawo za su yi tashi mun samu labarin cewa ta yan mata waɗanda yake na makarantar islamiyya ne wanda ta taso daga bulidi a karfan kuma ɗan dume daga wata unguwa da ake ce mata unguwar alkasim kuma za su koma gida a mafuta. a wannan barayi sai yake kicibin da waɗanda yan mata kuma kamar sun ga banza ta faɗi suna so su sace su su hawa gaba da su saboda haka bibiyo na ɗan dume da area commander sun samu labari kuma nan da na aka gangami da 'yan sanda da sojoji kai har ba da yan majalisai wanda aka je kuma aka yi musayar wuta aka da waɗannan barayi wace waɗannan yan mata hmm. waɗannan yan mata ta kai kimanin su tamanin an kwace su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma ka kadai ba har da su waɗannan mutum da aka fara ɗaukowa a garin ɗanɓaure hmm. hmm. wanda ya kama kimanin mutum tamanin da mutum da aka kwata su suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo kuma an kwace waɗannan shanu su ma guda goma sha biyu kuma an mayar wa Ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani. To abin da ya faru mun je Maulidi Ogo Alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka da waɗannan miyagun mutane. A nan kan hanyar Ogo Alkasu ɗin mun dawo nan gab da mahuta. Sai dai kawai muka gasa sun sa ma tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu gasu nan bayan mu masu ne ɗihan ma duk gas. Kawai sai ɗaya ya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Mu kuma kawai sai muka fargita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wasu ka dangara a cikin dani wasu kuma jikin bukka Allah ya sa ji hannu kuɓuta na dangar gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai dai kawai daga nan gefen gari Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma yi abin suka tare mu. Suka sama tsakiya suka kama wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka tabarkawa cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da asusu ba muka dawo gida. Kazalika malamin su shi ma ya kara haske. Daidai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanyar babban mai tsamiya dai wajen iyakan labi to nan muka haɗu da su sun mana kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi nan suka ce mana dun mu haɗu waje guda na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran dun mu tarwai tarwatsewar da muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yadda za su yi controlling ɗinmu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukoki suka ɓoɓɓoye dama sun a'anshe mana wayoyin mu lalle mu da ɗaliban gaba ɗaya mu tamanin da shida mu hudu ne makaranta. Stan Shaib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya, inda har yanzu wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da matsalar tsaro, musamman ma maganar sace ɗaliban makarantar kwana ta ƙanƙara wadda manazarta ke cewa akwai sakacin gwamnati. Sai dai gwamnati ta ce tana yin ƙoƙari wajen shawo kan wannan matsala da ta ci ta cinyewa. Daga Kaduna, Isa Lawal ikara ya aiko mana da wannan rahoton. duk da daɗewar matsalar sace-sacen mutane domin karɓan kuɗin fansa a wasu sassan Najeriya. Wannan ne karo na farko a arewa maso yammacin Najeriya da aka sace ɗaruruwan ɗalibai maza a lokaci guda. Dr. Yahuza Ahmed Getso shine shugaban wata kungiyar al'ummar arewacin Najeriya da ake kira Northern People Congress a turance. Kuma yana ganin akwai alamomin tambayoyi game da yadda aka sace waɗannan ɗalibai na makarantar kwana ta kankara duk da yake yanzu an dawo da su. Tsakanin makarantar da inda mobile suke da motar su babu nisa tsakaninsu da inda makarantar take ɗaya kenan tsakanin makarantar da charge office na 'yan sanda na kankara bai kai kilomita ɗaya ba tsakanin makarantar da inda sojoji suke bai kai tafiyar kilomita ɗaya da rabi ba sannan daga makarantar zuwa 'yan tumaki wanda bai kai kilomita casa'in ba akwai akalla shinge na bincike na sojoji akalla akwai guda biyar zuwa tara ta ina waɗannan masu kama waɗannan yaran suka bi suka fita kuma kamar yadda shugaban makarantar ya faɗa da kuma rahotannin da muke samu an ce sun tantance yaro ne ɗan ajin sakandare ɗaya ta ƙasa jss zuwa jss 3 saboda haka ya aka yi suka iya tace waɗannan yaran ba a samu hayaniya ba yanzu dai hankali ya karkata ne akan yadda za a lalubo mafita game da maganar matsalar tsaro a nigeria baki ɗaya kuma ɗaya daga cikin masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya ce akwai mafita. Bangarori ne kamar guda uku. Na ɗaya ce dai gwamnati dai dole ta duba irin wato kiraye-kiraye da mutane suke yi na irin nauyin da ya kamata ta soke a kanta tun daga ingancin rayuwar su jami'an da ake tura a na tsaro din da ba su kayayyakin aiki yadda ya kamata. Mu kuma mutanen ƙasa dole ne zaman tuca daga lokaci zuwa lokaci abubuwan da muka gaba mu yadda da su ba mun sanar da jami'an tsaro sa'annan kuma abubuwan da aka ce a kiyaye na tsaro kuma mu dinga bibbin su yau na su kuma masu yi su tabbatar da cewa a addini ma da mutuntaka ba abu ne mai kyau ba ka tuca ka hana mutum ran da Allah ya bashi rai na Allah ne sa'annan kuma dukiyar na Allah ke bayarwa malaman mu yanzu su zamanto cewa sun bar maganar siyasa sun koma wajen maganar gyara kwakwale da tunanin mutane maganar laliban mafita akan matsalar tsaron kuma ta sa an ji dafta Yahuza Ahmad Getsa na sanar da maganin matsalar baki baki daya. waɗanda suke aikata laifin nan fa mun ce in gwamnati ba ta san inda suke ba mu mun san inda suke in jami'an tsaro ba su san inda suke ba sun ce ba sani ba mu mun san inda suke idan ba a san yadda za a kama su ba mu mun san yadda za a kama su kuma mun faɗa cewar makaman da suke yawo da masu shigo da makaman da inda ake shigar da makaman ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya mu ga an sako su suna nan suna yawo to kenan ba da gaske ake yi ba na sha faɗin wannan magana cewa in gwamnati da gaske take yi ta zo mu za mu taimaka mata abin da muke so a samu zaman lafiya da tsaro wanda zai bada kwanciyar hankali yanzu da yi maganar hauhawar harhare da sace mutane domin neman kuɗin fansa sun sa ƙungiyoyi da malaman addini da sauran shugabanni a arewacin Najeriya baki ɗaya sun mai da hankali akan yadda za a magance matsalar domin ganin yankin ya samu zaman lafiya ba tare da matsala ba. Isa Lawal Ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a da isa lawal ikara kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan har ma sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da ƙafa, a cikin shirin mu da ya gabata, mun kwaso gangara inda muke duba wasu hanyoyi da hukumar gidajen yari a Najeriya ta ce tana bi don ilmantar da fursunoni. Alhaji Jafaru Ahmad shine shugaban hukumar kuma ya shaida mana cewar sukan bibi fursunoni bayan sun kammala wa'adinsu don tabbatar da cewar suna aiki da ilimi da kuma horaswa da suka samu a lokacin da suke zaman gidan kasu. ai in ka shi ne nake gaya maka tun daga farko na ce maka bayan sun koyi sana'o'in nan kamar yanzu da wanda ta yi mun wa mutane wajen 145 mun ba su kayayyakin aikin sana'ar da suka koya in ka koyi kafinta ne mun ba ka kayayyakin yin kafinta kuma har gobe muna bin su don mu gani cewa lalle sun zauna da gindin zaman su ina san gaya maka cewa wasu su sun ma dauki ma'aikata su ba magana wai su je su sake yin wasu laifi ba da sauransu muna bin su muna ba su kayan aiki muna kuma tabbatar da cewa sun yi amfani da kayan aikin nan daidai da yadda ya kamata don su samu abin da za su ci saboda kada su koma ga sana'ar da suke yi a tada ko da abin da ta kawo su a gidan yari tun daga farko idan aka ɗauki wannan hukuma ta ka za a ce hukuma ce ko ko ainihin gida ne da ake kiran shi gidan yari ko gidan je ka gyara halinka mm. za a iya cewa kaso nawa ne kuke ba da ainihin ayyuka ko kuma abubuwa na gyara hali sannan kuma kaso nawa ne wanda yake na zamana shi na hukunci ko ukuba da za a iya cewa dan gidan fursuna yana samu to a gidan yari babu wata ukuba ba ce ta cewa an aje ka a wuri guda a cikin wani wuri da aka gindaya aka sa katanga aka aje ka wuri guda saboda abin da aka kafa mu shine mu dai karbi mutane mu aje su wanda kotu ta kawo ba wanda za ka gani a cikin wannan wurin ba tare da yana da takardar ta kotu da ake kira warrant ba ita kawo shi kuma shi zai faɗi eh, zai gindaya ko lokacin da zai zauna a cikin wannan wurin to aikin mu ne na hukuma mu dai mu karbi wannan dada aiki ne na hukuma mu gano cewa menene musababin wannan aikata wannan laifi menene matsalaka menene a cikin shi da sauransu za mu haɗa kwamiti ne akwai team wanda ya kunshi psychologist masu sanin halin dan adam doktoci ne sociologist ne da sauransu da zai haɗu za su zauna su dubi mutumin nan su yi mai interview ta sosai su gano menene ciwonsa because ciwo ne duk wanda ke aikata laifi har a kawo shi a gidan yari to yana da ciwo so mu kuma an yi muna hukumar nan ne don mu gyara wannan ciwo mu tabbatar da ba inda ka hita sai in aka kare to lokacin da za mu ba da treatment sai mu aza shi bisa ga hanyoyi da ka'idojin da zai bi waɗanda za mu ringa koyar mai har lokacin da ya fita alhamdulillahi ba da ta inda ya kare da ka ga cewa mahi yawancinsu sun gyara halayensu saboda muna amfani da addini wajen gyara hali muna da wannan eh, tanadi muna da wannan koyon sana'a muna da kuma idabi daga lokaci zuwa lokaci mu je mu sake dubawa mu gani abinda za mu gani ko ya dace abinda muka aza shi bisa gare shi treatment din ya yi ko bai yi ba in bai yi ba mu san cewa ga abinda za mu canza sai mu canza da sauransu to mafi yawancin su gaskiya alhamdulillahi in sun ka fita ba su cika dawowa ba kuna da wasu alƙalima da suke nuna cewar adadin waɗanda suka shigo suka zauna suka yi wa'adinsu kuma suka fita ba sa dawowa domin a wani laifi wanda bature ke ce ma recidivism don iya ce maka ko da za mu samu waɗanda za su dawo ba su wuce kashi eh, goma ba wanda ke dawowa a recidivist a da akwai recidivist da yawa amma a yanzu ya rage kwarai da gaske mafi yawanci bai wuce kashi goma ya rage ne saboda ƙarin kulawa ƙarin kayan aiki da ƙarin ma'aikata masu ilimi na fannoni da na gaya maka waɗanda ke yin aiki a tukuru su tabbatar da cewa sun gyara halayen mutanen na mu duba wannan ah, maganar ah, da ta shafi ainihin yadda wannan tsari naku yake wajen ganin cewar babu wani ah, matsala wadda ta shafi ayyuka waɗanda suke na asha wanda mafi akasari an riga an san da cewa duk inda aka samu maza ko ko mata za ka tarar da irin waɗannan abubuwa da suka shafi luwaɗi abubuwa da suka shafi ainihin maɗugo da saurakinsu ya kuke kuke ainihin ainihin magance aukuwan irin wannan a cikin gidajen yaro na abdullahi ka sani muna gina wasu sababbin gidajen yari saboda mu rage cinkoso na wasu wurare na biyu muna sa kyamarori yanzu a gidajen yari a cikin gidajen kwana da ake kira cells a cikin wuraren nan kuma muna kula da abubuwan da ke faruwa a cikin SEL din mu gani suwa ke da irin wannan manufa ta yi don mu hana su duk inda ka tara jama'a ba za ka hana su irin waɗannan abubuwa ba amma a matsayi na hukuma ba ma yadda a yi kuma ba mu ɗauke shi da a yi ba kuma ya rage kwarai da gaske don iya ce maka yanzu bai wuce kashi biyar ba in ma akwai ya rage masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Jafaru Ahmad, shugaban hukumar gidajen yari ta Najeriya. Da kuma saura bukun aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wanda ya haɗa mana sautin shirin, Daniel Brown. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A maza da mata zan kai ƙoƙarin. Ta gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura da ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. na kira ga gwamnatin shugaba buhari akan ta ɗauki matakin sauya fasalin dazuzzuka a jihohi biyar domin a nan ne 'yan fashin daji suke fakewa inda suke aikata miyagun laifuka sako na gaba ya fito daga ahmadu abacha macina jihar yobe ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa hakika sace wasu matafiya talatin da hudu a hanyar da damatar zuwa maiduguri da 'yan bindiga suka yi abin da hankali ne da firgici kwarai muna fatan jami'an tsaro da ke tsakanin jihar borno zuwa yobe za su bazama a dukkan kan iyakokin jihohin don kubutar da matafiyan da 'yan bindigar suka sace tun kafin 'yan bindigar su tsere da matafiyan daga karshe nake addu'a Allah ya kawo mana da wamman zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohinmu na Borno da Yobe da arewacin mu Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Aliyu Muhammad Dan Fulani jihar Zamfara ya ce muna kira ga hukumar zaben jamhuriyar Nijar wato Seni ya kamata ta yi gaskiya da adalci a lokutan zaɓukan ƙasar domin kaucewa jefa kasar cikin rudanin siyasa ganin irin takon sakar da ke tsakanin 'yan takarar shugaban kasar. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu da ya kubutar mana da yara 'yan makarantar sakandaren kimiyya da ke kankara a jihar Katsina. Hakika wannan wani abin farin ciki ne ba wai ga iyaye ba, har ma ga dukan wani mai tausayi da imani. Shi ko sakon Shehu Adamu Rajau cewa yake rufe makarantu da wasu jihohin Najeriya suka yi ba shi ne mafita. Haka ma barin su a buɗe akwai matsala. Abin yi kawai shine tsaurara tsaro a makarantun domin hana satar ɗalibai ba wai sai an sace su ba sannan a ce za a yi fargar jaji. Sai sako daga Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo jihar Bauchi da ke sake sace 'yan makarantar Islamiyya a jihar Katsina da 'yan bindiga suka yi abin turne da Allah wadai da fatan mahukunta za su farka daga barcin da suke. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a yau litinin za a fara yin allurar rigakafin cutar covid-19 ta biyu a fadin amurka gwamnatin tarayya ta fada sabbin sharaɗa akan waɗanda za a ba mahimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba a yau litinin ake sa ran majalisar dattawa da ta wakilan amurka za su kada kura akan kudirin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo na dala biliyan 900 wanda zai taimakawa amurkawa da masu masana'antu Amurka ta ɗora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya Lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin Iraq akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Rundunar sojan Iraq ta ce wata ƙungiyar mayaka da aka haramta ta harba rokoki takwas har wani sojan Iraq ya jakata gine-gine da motoci kuma suka lalace. Ofishin jakadancin Amurka a Baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa, amma harin ya ɗanyi barna a harabar ofishin. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.